karfe bakwai cicip agogon Najeriya Nijar kamar Chadi wanda ya zo daidai kenan da karfe 6 agogon TU da na Ghana sashen Hausa na Radio Faransa International RFI Hausa aka lalubo kan mitoci shida. Abdullahi Isa da fata an wayi gari lafiya jama'a barkanmu da sake saduwa ga muhimman kan labaran duniya na wannan safiya. majalisar wakilan najeriya ta mayar da martani kan zargin karbar wasu kudade da ake yi wa 'yan majalisar domin amincewa da ayyana dokar ta ɓaci a jihar ribas rundun sojan kasar habasha ta sanar da cewa dakarunsa sun kashe mayakan kungiyar fano sama da 300 za ku yi cewa kuma shugaban algeria abdulmajid tebun a yammacin jiya asabar yana mai cewa a halin da ake ciki an kama hanyar lalubo hanyoyin warware takaddama tsakanin algeria da faransa ga labaran yadda muka sami su musoma da tarayyar najeriya inda majalisar wakilai ta mayar da martani kan zargin karbar wasu kuɗaɗe da ake yi mata domin amincewa da ayyana dokar ta ɓace a jihar ribas da shugaban najeriya bola ahmed tinubu ya majalisar ta ce ba a ba wani mamban ta wasu kuɗaɗe ba da ake danganta da na cin hanci kwatankwacin dala dubu biyar su. don amincewa da dokar ta ɓace a jihar ta ribas mataimakin kakakin majalisar philip abese ne ya bayyana haka a lokacin da yake zantawa da manema labarai abuja a jiya asabar mataimakin kakakin majalisar wanda ke wakiltar mazaɓar ado obadigbo opoku na jihar benue mai bayyana wanda ya yi wannan zargi ba alamu na nuna cewa ya kasar suka ne kan wani labari na musamman da wani shafin yanar gizo mai bayar da labarai a kasar ya yi a ranar alhamis inda ta gabata cewa sanatoci sun samu tsakaninsu dala dubu biyar zuwa dala dubu goma su don amincewa da dokar ta ɓace a jihar ribas tsohon shugaban najeriya goodluck ebele jonathan ya bayyana takaicinsa ganin ta yadda ake tafiyar da mulki a kasar ya bayyana yadda ake amfani da madafin iko a dukkanin sassan gwamnati yana mai jaddada cewa yanke shawara kan harkokin mulki na da sakamako mai yawa ya yi jawabi ne yana furta waɗannan kalamai ne a taron shekara-shekara na gidauniyar haske samutari satmari kenan da aka yi a abuja wanda ya mayar da hankali kan inganta ci gaban al'umma ta hanyar bambance-bambance da daidaito da kuma haɗa kai jonathan ya soki abin da manyan 'yan siyasa ke yi inda ya bayyana cewa hukunce-hukunce da ɓangaren zartasawa na majalisar dokoki da kuma na shari'a suke yankewa ya kawo yana kawo cikas ga tafiyar da shugabanci a ƙasa babu wani ɗan kasuwa ko kuma ƙasashe da za su amincewa su zubo kuɗaɗensu zuwa najeriya ganin ta yadda ake tafiyar da shari'a ba bisa adalci ba a jiya asabar rahotanni da kasar mali na nuni cewa wasu jagorori na 'yan kungiyar da ke ɗauke da makamai da ke kawance da gwamnatin kasar sun rasa rayukansu bayan da motar da suke cikin tattaka na kiya a yankin arewa maso gabacin kasar mutanen biyu da abin ya shafa na kungiyar movement of salvation of azawad mai ra'ayin siyasa da ke arewacin kasar kamar yadda kungiyar a cikin wata sanarwa ta sanar sun game da ajalinsu ne a kusa da garin indiliman akan gadar a songo mai naka kungiyar mai ra'ayin siyasa ta arewacin mali tana sake jaddada aniyarta na kasancewa da sojojin mali don tabbatar da kare al'ummomi da kuma dukiyoyinsu a zawar da yanki ne da masu fafutukar 'yancin kai arewacin mali ke ikirarin neman ɓallewarsa daga gwamnati labaran da zuwa muku ne daga sashen hausa na radio faransa international rfi a ranar juma'ar ta gabata ne rundunar sojin kasar habasha ta sanar da cewa dakararta sun kashe mayakan kungiyar fano sama da 300 a fadan da aka kwashe kwanaki biyu ana yi a arewacin yankin amhara yayin da ake fargabar barkewar wani sabon yaƙi a wannan yankin mayakan fano sun fafata tare da sojojin eritrea a yakin basasa na tsawon shekaru biyu wanda ya rikide zuwa birnin addis ababa da kungiyar 'yan tawayen tigray da ke iko da yankin tigray na arewacin kasar tsoron sabon tsoron barkewar sabon yaƙi ya kunno kai a yan makonnin da suka gabata bayan da rahotanni suka ce eritrea ta ba da umarnin gudanar da ayyukan soji a fadin ƙasar sannan habasha ta tura dakaru zuwa kan iyakarta dubban mutane ne da ba su da agajin ceton rai a gabacin jamhuriyar demokradiyyar congo ke rayuwa cikin tsanani saboda tsammanin gibin kuɗaɗe kamar yadda hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta sanar e jim biyum na hukumar kula da 'yan gudun hijira ta hukumar da ke kula da sashen ya shaida manema labarai ranar juma'a a birnin geneva cewa mahimman gibin kuɗaɗe na kawo cikas ga ayyukan jin kai a gabajin jamhuriyar demokradiyyar congo da ma wajenta lamarin da ya bar dubban mutane ba tare da taimakon ceton rai ba yankin da ake dab da fuskantar bala'i dubar ɗaruruwan mutane ne yanzu haka ke rayuwa ƙarƙashin wani tsari da bai dace ba kuma suka rasa matsugunansu yayin da fiye da mutane dubu ɗari suka tsere daga yankin. shugaban kasar algeria abdulmajid tebun a yammacin jiya asabar yana mai cewa a halin da ake ciki an kama hanyar lalubo hanyoyin warware takaddama tsakanin kasarsa faransa tsakanin kasarsa algeria da faransa faransa wacce ta yi wa algeria mulkin mallaka shugaba tebun da babban murya yana mai jaddada cewa an samu wani lokaci na rashin fahimtar juna to sai dai yanzu ministoci na nan suna iyakacin su na ganin an kawo ƙarshen wannan takaddama a karshe shugaban na algeria ya ƙara da cewa muna fuskantar kasashe biyu masu cin gashin kansu masu karfi da turai da afirka kuma muna da shugabanni biyu